وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 24 ga watan safar hijira na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 2010 mun karanta hadisi na hudu hadisi na hudu na littafin al'arba'una nawawiya عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يتي منظر الله يا بام لاباري وهو الصادق المصدوق شيك منظر الله متن نيمي فإن غسكيا أبين غسكتاوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة النبي صلى الله عليه وسلم يتي كون ɗayanku ana haɗa halittansa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwanaki arba'in yana halitta ta maniyi sun ya kunu alaƙatan misla zalika sannan ya zama gudan jini kwatankwacin haka wato kwanaki arba'in Sun ya kunu mubbatan misla zalika sannan ya kasance tsokan nama kwatankwacin haka Sun summa yursalu ilaihi malaku sannan a aiko masa mala'ika Bayan foko fihi roha. mala'ika ya busa masa rai wayi umaru bi arba'i kalimatin ana umurtansa da kalmomi guda hudu bi kasbi rizqihi littafin arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikin da zai yi a duniya wa shaqiyun aw sa'idun mutumin banza ne zai kasance a duniya ko ko mutumin kirki fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da wanda babu abin bauta face shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna akan samu ɗayanku ya yi aiki irin na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un babu abin da ya rage tsakaninsa da ita face zira'i fa yasbiqu alaihi alkitabu littafin da aka rubuta ya tsere masa fa amalu bi amali ahli nar sai yayi aiki irin na 'yan wuta fa ha ya shige ta wa inna ahadakum kuma akan samu ɗayanku la amalu bi amali ahli nar wanda zai yi aiki irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un har dai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da ita face zira'i guda fa yasbiqu alaihi alkitab da aka rubuta masa ya riga shi wato ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli janna sai yayi aiki irin na 'yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta rawahul bukhari wa muslim mun yi bayanin fa'idoji guda hudu waɗanda ake samu a ƙarƙashin wannan hadisin na abdullahi ɗan mas'ud nufinmu shi ne mu gabatar da fa'idoji kamar goma kacal duk da shike fa'idojin suna da yawa fa'ida ta biyar wannan hadisin shi yake nuna mana rashin kyau na zubar da ciki wannan hadisin na abdullahi ɗan mas'ud yana daga cikin hujjojin malaman fiqh kuma malaman nan ba sashi guda ba a jima'al fuqaha'u ala hurmati qatlil janin ittifaqan malaman fiqh kaf sun ce haramun ne a zub da ciki idan ya kai ba'da nafhin ruh an riga an busa ma rai haramun ne yaushe ne ake busa ma jinjiri rai dubi hadisin abdullahi dan mas'udu da kyau arba'in na farko yana sura ta mani arba'in ta biyu yana gudan jini arba'in na uku yana tsokan nama thumma yursalu ilaihi malaku arba'in sau uku kwanaki nawa ne magana ta kare ba'da mururi mi'atan wa ishirina yawman munzu bidayatil hamli daga farkon lokacin da aka ɗauki ciki idan aka samu kwana ɗari 120 fala ya juzu qatluhu bi halin haramun ne a zub da wannan ciki a kowane hali sai dai hali guda idan kana istimrarul hamli yuaddi ila wafati al-ummi idan an kyale cikin uwar za ta mutu ta samu wata larura wanda ya zama dole a cire wannan jinjiri wannan ita ce sura kaɗai da aka halatta a zub da ciki bayan jinjiri ya samu kwanaki 120 shi ma dalilin da ya sa aka halatta an halatta ne saboda larura abdarura tutubihul mahzurat malamai suna cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun tilas sai an cire jinjirin kafin a kubutar da rayuwar ita wannan mata to tunda ya zama wajibi a cire wannan jinjiri an shiga hali na larura wannan magana tana cikin alkawaninul fiqhiyya mujallar na biyu shafi na saba'in da zaran an ce maka ciki ya riga ya kai kwana 120 ittifakan haramun ne a zub shi malamai suna cewa wa idza qabida rahimu almaniya idan dai aka tabbata mahaifa ta karbi maniyi don ba kowane maniyi ne yake shiga mahaifar mace ba sai maniyin da mahaifan ta karba wanda Allah ya yi nufin zai yi halitta da shi to idan mahaifa ta karbi maniyi haila tana ɗaukewa lokacin da aka tabbata mahaifa ta karbi maniyi lam yajuz at-ta'arrudu lahu haramun ne a yi ta'adi ma wannan maniyi din haramun ne bi ma'ana zubar da ciki haramun ne mataki na farko ba daidai ba ne a zub da cikin da maniyi wato wannan maniyi ya riga ya shiga mahaifa wa ashaddu min zalika idza ta idan an fara halittarsa lokacin da ya fita daga siffa na maniyi ya wuce kwanaki arba'in kenan ya shiga sura na gudan jini yadda manzon Allah ya siffanta to idan ya ɗara kwana arba'in hanin da aka yi na zubar da shi fa yana ƙara tsananta domin fa Allah ya fara aikinsa akan wannan maniyi ba daidai ba ne wani ɗan adam ya masa ta'adi wa ashaddu min zalika sannan kuma hali yana daɗa muni idza nufika fihi ruhu ya ƙetara ya shiga kwanaki arba'in na uku lokacin da Allah ke mai da shi tsokan nama babu kyau a yi ma wannan maniyi inda al'amari yake tsananta shine idan aka riga aka busa masa rai wato tsakanin tazara na farko zuwa ƙarshe ɗin nan daga lokacin da maniyi ya shiga mahaifa <clears throat> zuwa lokacin da yake ƙetare matakai uku ɗin nan nan ne aka samu saɓani tsakanin malamai wani wanda duke iya ba da fatawa na cewa babu laifi to maganarsa duka ba ta wuce tsakanin mataki na farko zuwa na uku babu wani malami da ya halatta a yi ta'adima ciki a bayan ya kai kwana 120 babu wannan malamin ka duba alkawanin fikhiya yadda na faɗa mujallar na biyu shafi na 70 matukar maniyi ya sami kwanaki 120 a ciki idan aka zubar da wannan ciki fa innahu qatlu nafsin ijma'an da kaso da kaki kayi kisan rai ka duba hashiyatu da suƙi mujallar na biyu shafi na 266 ya yi magana mai tsawo har zuwa shafi na 267 la ya juzu ikhrajul maniyyin mutakawwin fi rahimi ba daidai ba ne a zubar da maniyin da ya riga ya canza halittarsa bi ma'ana ya samu kwanaki a cikin mahaifa walau ƙablar arba'i na yauman ko da bai kai kwanaki arba'in ba ko da bai kai ba wa idza nufiqat fihi ruhu idan kuwa an kai ga busa ma wannan maniyi rai haruma to haramun ne ijma'an in aka ce ijma'an fahimtar malamai ta zo ɗaya babu saɓani hashiyatu da suke littafi ne na mazhabar al'imamu malik Allah ya ji kanshi haka kuma nihayatul muhtaj wani littafi mujallar na takwas shafi na 442 malamin ya kawo saɓanin fahimtar da aka samu tsakanin malamai game da hukuncin zubar da ciki بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم الإجهاض qabla nafkin ruhi fil janin malamai fahimtar su ta zo daban-daban a game da hukuncin zubar da ciki kafin a kai ga busa rai ƙala ya ce wa yuqal ana iya cewa amma halatun nafkin ruh fama ba'dahu ila alwabu'i fala shakka fi tahrim daga lokacin da maniyi ya samu kwanaki da 120 a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa wannan babu saɓani a kansa cewa haramun ne a zub da wannan ciki wa amma qablahu inda saɓanin yake shine kafin wato maniyi ya kai kwanaki 120 a cikin mahaifa yace fala yuqal innahu khilaful aula babu wani malami da ya ce halal ne duka dai an ce haramun ne amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi idan an samu dalili mai ƙarfi bal muhtamilun litanzihi wa tahrim wa yaqa wa tahrim fi ma qaruba min zamanin nafhi haramcin yana daɗa ƙarfi idan har wannan maniyi kwanakin da ya samu a cikin mahaifa ya kusanci 120 ko da bai kai ba yace na'am law kanat nutfa min zinan faqad yutakawwal jawab akwai waɗanda suke ganin babu laifi a zub da ciki in na zina ne abinda za ka yi la'akari da shi shine an yi wa Allah ta'adi Allah tabaraka wa ta'ala yana halitta sai aka yi masa ta'adi ciki da na zina da ma na halal dukkan su haramun ne a zub da su amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi bisa la'akari da irin illar da za ta biyo baya to waɗanda ke ganin babu laifi ɗin su ma suna ta'awili ne ƙarƙashin kwanaki ɗaya a kwana ɗaya zuwa kwanaki ɗari da ishirin ɗin nan kada dai ya kai falauturikat hatta nufika fiha nan ma malamin ya ce da za a bar cikin zina har ya kai kwana ɗari da ishirin fala shakka fi taharim babu shakka haramun da ya zubar da shi babu shakka wannan hukunci na zub da ciki baki ɗaya malamai sun dogara ne akan wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud Allah shi kara masa yarda fa'ida ta shida wannan hadisin yana gwada mana hukuncin kafara tunda an ce in an zub da ciki an yi kisan rai kaga kafara ta shigo wani babi ya shigo na musamman fala تجب illa idza kana الجنين قد نفخ فيه الروح ba a cewa za a yi kafara dan an zubda ciki sai fa idan wannan cikin ya samu kwanaki 120 ba kuma kafara kadai ba dole sai an gama da diya min diya da kafara suna tafiya ne kafada da kafada da kafara da diya suna kan mutumin da ya zubda ciki kafin bayan wannan ciki ya samu kwanaki 120 wa yakunu zalika ba'da tamami mi'atan wa ishirina yawman min bidayatil hamli daga ɗaukan ciki zuwa lokacin da ciki ya samu kwanaki da ɗari da ishirin idan aka zub da shi to dole sai an yi kafara domin an kashe rai wa amma diya ita kuwa diya tana wajaba ne raƙumi ɗari idan wannan ɗa ka'idarsa shine an samu har an kai ga barinsa kuma an ga halittarsa an gama suranta komi iza zalar janinu ba ba'da a shirin min alhamli ciki ya samu wata shida aka zub da shi babu shakka sai an ba da diya raƙumi ɗari in ɗa namiji ne wa suna ba'iran lil'unfa in mace ce kuma raƙumi hamsin Matuƙar ciki ya samu wata shida to dole sai an ba da diya idan aka zo da shi to akwai waɗanda suke ganin yana da kyau a bambanta shi da ɓari kafin ya samu hukuncin diya na mutum kamili domin akwai bambanci tsakanin diyan ɗan ɓari da diya na mutum kammalalle shi yasa wasu malamai ke cewa in dai cikin ya samu watanni shida aka yi ta'adin wannan ciki bai fito a mace ba aka ya fito da rai wa asha hayatan mustaqirra summa mata bi sababil hadis har ya samu dan rayuwa kafin nan ya mutu to a wannan lokaci ba a cewa an zub da ciki an kashe rai wa takunu diyatu gurra ana cewa za a ba da diya na bari idan cikin bai kai haka ba misali ba a kai ga haihuwansa ba lakinnahu ba'da takhliq an gama halittarsa kenan ya samu kwanaki 120 kafin a zub da shi galibi yana farawa ne ba'da tis'ina yauman min bidayatil hamli daga ranar da maniyi ya shiga mahaifa zuwa lokacin da aka samu kwanaki tis'in lokacin Allah ke gama suranta halittar mutum tsakanin tis'in zuwa 120 lokacin Allah ke kammala abin da ya rage a busa ma wannan jinjiri rai to tsakanin kwanaki 90 zuwa 120 idan aka zub da ciki to nan diya din diya ce ta bari diyar bari kuwa yadda ya zo a hadisin al bukhari da al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira wasu mata suka yi fada iktatalat imra'atani min Huzayl mata biyu suka yi fada a zamanin Annabi Muhammad faramat al ukhra bi hajarin mace ɗaya ta ɗauki dutse ta jefi ɗaya da wannan dutsen waccan da aka jefa kuma tana da juna biyu fa qatalat hawa ma fi batniha matan sai ta faɗi ta mutu jinjirin cikin nata shi ma ya mutu faqtasamu ila nabi aka kawo rigimar gaban manzon Allah faqada anna diyata janiniha gurratan abdun awwalida manzon Allah ya ce to hukuncin ɗan da ke cikin wannan mata da aka kashe diyansa shine za a ba da gurra gurra ita ce kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya na jinjiri kenan ana kimanta shi ne ba'da takhliq bayan an gama suranta halittar jinjiri a cikin mahaifa ya samu kwanaki 120 sai aka zubar da wannan ciki ka'ida ne sai an ba da diya diyan nan daidai ne yake da kuɗin bawa ka duba almugni littafin ibnu kudama mujallar na takwas shafi na 327 ya yi bayani akan haka da sauran malamai yana cewa wa idza sharibat alhamilu da da a ce mai ciki za ta sha wani magani fa alqat bihi janina da ganganta sha wannan magani yayi zama dalilin zubar da cikinta fa alaiha gurra ita matan sai ta biya diya kaga dai cikinta ne ita kanta sai ta biya diya mecece diya manzon Allah ya ce daidai da kimar kudin bawa sannan wannan diya la ta risu min shay'an ba za ta yi gadon shi ba diyan za a raba shi ne akan magadan wannan jinjiri banda uwan domin ita ce ta yi dalilin kisansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka'ida innal qatila la yarisul maqtul wanda duk yayi kisa baya gadon wanda ya kashe idan mutum yayi kisa ba zai yi gadon wanda ya kashe ba don haka in tunda ita ne ta kashe ɗanta to ba za ta yi gadon wannan dukiyan ba kuma dole sai ta ba da wannan diya ta tiqu raqaba laysa fi hadhihi al-jumla ikhtilafun bayna ahli al na na'lamuhu ibn kudama ya ce wannan maganar babu sabani a tsakanin malaman sunna akai. da uwa za ta zub da ciki da ya kai kwanaki 120 duk duniya malaman sunna kaf sun ce sai ta biya diya babu wani malami da fahimtarsa ta saba ma haka wa zalika li annaha asqatat al janina bi fi'liha wa jinayatiha da gangan ta zubda wannan ciki falazima falazimaha damanuhu kama laujana alaihi gairuha wannan hukunci yana nan akanta kamar da a ce wani ne ya kashe ɗan. kamar yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah wata mata ta jefi mai ciki ta kashe matan da ɗan cikin nata manzon Allah ya ce to ga diyan jinjirin in wani ne ya kashe ɗa sai ya biya diya in ma uwace ta kashe sai ta biya diya ibnu qudama ya ce wa inishtaraka jama'atun fi darbi imra'atin ka ɗauki wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi sallam yana gwada maka da a ce mutane za su haɗu su daki mace guda fa alqat janinan sai ta yi bari fadiyatuhu aw al alaihim bil wannan diya tana nan wajibi ne dukkan su za su biya ya za su biya za a kasa za a kasa wannan diya din kowane mutum ɗaya daga cikinsu ya ba da nashi kaso a haɗa ya zama daidai algurra yadda manzon Allah ya faɗa kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya sai ya ce sannan hukunci na biyu wa ala kulli wahidin minhum kafara kowane ɗaya cikin mutanen nan sai yayi kafara azumi kwanaki sittin kaga diya za su yi karo karo ne su bada amma ita kafara ba a raba ta idan mutum goma suka kashe mutum ɗaya diyar da za su bayar na mutum ɗaya ne amma kafara da za su yi adadin mutum goma kowa sai ya yi azumi kwana sittin don ita kafara ba a karkasa ta wani bai ɗauke ma wani kama idza qatala jama'atun rajulan wahidan hukuncin guda ne da yawa mutane sukan yi tambaya mutum yana tuka mota ya ruga a guje ya je ya faɗi mutum goma suka mutu wai kafara nawa zai yi wallahi ina mamaki har ana samun malamai da suke cewa zai yi kafara ɗaya subhanallah ka kashe rai goma ka yi ka fara ɗaya subhanallah kuma wannan magana magana ta kafara annabi bai batta ga eh, Allah bai batta ga annabi Muhammad ba Allah da kansa ya bayanin ta a cikin alkur'ani ta ina ka samu hujjan kwaskwarima ga maganar Allah da za ka ce wai mutum ya yi ka fara mutum ɗaya alhali ya kashe goma ba zai yiwu ba da za ka yi dalilin mutuwar mutum ɗari sai ka yi kafara na mutum ɗari wannan ita ce ka'idar Allah kuma ita ce sunnar manzon Allah ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na 21 shafi na 339 kuma abin mamaki akwai waɗanda suke cewa wai za a ciyar ya yi dalilin mutuwar wani yake ganin shi ba zai iya kafara nan ba ba zai iya azumin kwanaki 60 a jere ba sai wani malami ya ce masa ka je ka yi lissafin abincin mutum sittin ka bayar to ina ya samu wannan kiyasi babu inda duk ake ka fara ana canza abinci ya koma madadin azumi banda kisa Allah bai ba da zaɓi ba in dai ka yi dalilin mutuwar mutum kila sai ka yi azumi kwana sittin to idan baka iyawa don rashin lafiya fa malamai suka ce ana bin ka bashi har ka mutu kuma wani ba zai maka ba sai ka yi saboda haƙƙi ne mai girma a wajen Allah duba fatawar lajnati da'ima mujallar na 21 shafi na 272 Kudama ya ce fadiyatuhum alaihim bil hisas za a karkasa diyan nan a kansu wa ala kulli wahidin fi kulli janinin kafara sannan kuma kowa zai yi kafara da za su haɗa kai su yi su yi dalilin wato zubar da ciki to kowa ka fara tana kansa diya ɗaya ce a kansu Allah shi samu gane don haka akwai diya kan mutumin da ya zub da ciki sannan kuma akwai kafara diyan nan tana daidai da kimar kudin bawa ko baiwa malamai sun kimanta in ka duba almugni mujallar na takwas shafi na 326 suna cewa diya ta algurra nisfa ushir diya rabin kashi ɗaya cikin goma na diyar mutum diyar mutum shine raƙumi ɗari raƙumi ɗari ɗin nan ka kasa shi gida goma sannan ka ɗauki kashi guda ka raba biyu raƙumi nawa za a samu raƙumi biyar wahiya hamsin min al'ibil wanda ya zub da ciki zai biya kuɗin raƙumi biyar shine adadin diyarsa wannan ita ce fatawa ta sayyiduna umar ya yi aiki da wannan hukunci sahabban annabi muhammad da dama kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi'i wa ashabun ra'ayi ake tambaya ga alladinatu da'ima matar da ta zub da cikinta da gangan wa qad Arba'a arba'ata ashurin ya kai wata hudu wannan ciki ta sa aka zub da shi fama za taf'al wa ma hiya kafaratuha me za ta yi kuma me ya kafaranta ka duba fatawar lajina mujallar da 21 shafin 255 aka ba ta amsa yajibu alal mar'ati allati ta'ammadat da al-janini at-taubatu ila Allah wal istighfar wajibi na farko da ke kan matan da ta zubda cikinta shine ta tuba ga Allah kuma ta nemi gafaransa asallahu an yaghfira laha akwai fatan Allah ya gafarta mata tunda babu zunubin da Allah bai gafarta mu bawa to wajibi ne dai ta tuba sannan abu na biyu wa alaiha wajibi ne ta biya diya wa hiya gurratu abdin aw ama qimatuha ushuru diyatil ummi khamsun min al ibli bayan ta nemi gafaran Allah sannan kuma dole sai ta biya diya raƙumi biyar raƙumi biyar suke misalinsa da kuɗin saudiya suke cewa hamsatu ala riyal riyal dubu biyar kenan kowane raƙumi yana daidai da riyal dubu ɗaya riyal dubu biyar ka canza shi yadda aka canza kuɗi tafiya aikin hajji bara naira talatin ko eh, naira arba'in dubu biyar sau arba'in nawa ne hmm? riyal dubu biyar sau arba'in shi ne diyar mutumin da ya zub da ciki aka sake tambaya yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na 21 shafi na 316 إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه برة عبد أو أما والكفارة وهي إتك رقبة مؤمنة فإن لم تستطيع فإنها تصوم شهرين متتابعين bayan cewa za ta ba da kuma sai ta yi azumin wata biyu a jere kaga akwai bukatar a nemi gafaran Allah sannan wajibi ne a biya diya kuma tilas sai an yi kafara subhanallah hakanan muhammad Ibn salih al-ufaimin fatawar da ya bada yana cewa man sharibat dawa an amdan li isqati janinin wacce ta sha magani da gangan saboda ta zubda cikinta li salatati ashhurin cikin da ya kai wata uku sai yace laisa alai hadiyatun wala kafara tunda dai wata uku ne babu diya a kanta kuma babu kafara kwanaki tis'in kenan li'annahu lam tunfaq fihi ruhu saboda ba a kai ga busa ma jinjirin rai ba wa amma in atamma arba'ata ashhurin amma in ya cika wata hudu fa amilatu amdan da gangan ta zub ciki fa alaiha diyatu wal kaffara sai ta biya diya kuma sai ta yi kaffara siyamu shahrayn mutatabi'ai azumin wata biyu a jere wa man lam yastati siyam wanda ba zai iya azumin ba fa <laughs> falaisa alaihi it'amu babu wata ciyarwa da zai yi ana bin sa bashi to lokacin da Allah ya bashi hali idan Allah ya ba shi hali sai ya yi wannan azumi aka sake tambaya yana cikin fatawar lajina mujalladan 21 shafi na 339 إذا كان الواقع أن الحمل في الشهر الرابع yakmul يكمل أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليك fi سقوط هذا Janin? babu kafara saboda an zub da cikin da bai kai wata hudu ba wa ala dhalika fala yusamma wala yughassal wala yusalla alaihi ba amma wannan jinjiri suna ba za a masa wanka ba ba za a yi mai sallah ba kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma babu kafara amma dai an taka dokan Allah tabaraka wa ta'ala haramun ne zubar da ciki ala kulli hali inda yake da muni lokacin da hukunce hukunce suke hawan sa shine idan jinjirin ya kai kwanaki 120 daga kwanaki 90 zuwa 120 nan ne hadari yake hawa a cikin matsalib ulin nuha mujallar na shida shafi na hamsin nan aka yi magana akan matar da za ta je wajen likita likitan ya zub da wannan ciki izaj ta ma'a amirin bil ijhab kal ummi wa mubashirun lahu kal tabib ta samu ciki ta je gun likita ta ce a zub da wannan ciki mutum biyu sun yi tarayya wajen aikin banza fala shakka annahuma sharikani fi ithmi hadhihi al-jarima dukkan su suna da zunubi babu shakka dukkan su suna da zunubin zubar da wannan ciki sai dai inda magana take idan jinjirin ya kai kwana 120 waye diyya take kansa kuma waye kafara take kansa nan ne malamai fahimta su ta saba wa sawabu annahu alal mubashir malamai sun ce wanda yayi kokarin zubarwan shine wanda diya take kansa da kafara shine likita uwar babu laifi a kanta duk da haka za ta nemi gafaran Allah saboda ta kulla mummunan niyya idan kuwa mutum ya yi mummunan niyya har ya yi azama a kan niyyarsa Allah yana kama shi da laifin wannan niyya a ranar tashin kiyama amma batun diya da kafara hukunci ne da ke kan likitan da ya yi ƙoƙarin zubar da wannan ciki li'annahu huwa alqatilu haqiqatan domin shi ne wanda ya kisa na haƙiƙa wannan fahimta ko ita ce wacce ibn salih al-usaimin ya zaba yake cewa idan mace da likita suka haɗa kai suka zub da ciki shin likitan nan ne diya da kafara suke kansa ko uwar akwai malaman da suke cewa dukkansu za su yi kafara sannan kuma za su raba diya to amma hakika in ka dubi al'amarin da kyau za ka gane wanda ya yi ta'adin shi ne likitan na'am ita ce ta kawo matsala amma dai shi ya yi mubashar a wato afuwan mubashar shi ne wanda ya cuɗanyi wannan aiki saboda haka shi ne wanda diya da kafara suke kansa matsala ta bakwai fa'ida ta bakwai da muke samu game da wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud shine hukuncin jinin da ya fito wa mace a lokacin da ta yi bari kar ku manta jini yana samun hukunce-hukunce a kan mace idan ta samu ciki lokacin da mace ta samu ciki sai ta yi barin wannan ciki babu mamaki ba ita ta yi dalilin zubewan cikin ba wani dalili ya sa wannan ciki ya zube to ina hukuncin jinin nan da take yi shin jinin da take yi jinin biki ne kaga kenan fa'alal mar'ati tarku salati wa siyam haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi wa yahrumu ala zawjiha an yujami'aha sannan haramun ne mijin yayi jima'i da ita saboda haramun ne ga namiji ya tara da mace da take jinin haila ko na biki to idan mace ta yi barin ciki ina hukuncin wannan jini malamai sun yi amfani da hadisin abdullahi dan mas'ud suke bayanin hukuncin jinin da ya fito wa mace da ta yi bari bi ma'ana cikin nata bai kai lokacin haihuwa ba da a ce ya kai lokacin haihuwa idan ta haifi wannan jinjiri jinin da yake fita mata shi ake cewa jinin biki ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai yi jima'i da ita ba sai lokacin da ya ɗauke ko kuma aka samu kwanaki arba'in daga haihuwa fahimta mafi inganci to idan ya kasance cikin nan bai kai kwanaki ɗari da ishirin ba hukuncin da ke kan wannan jini daban ne idan ya kai kwanaki ɗari da ishirin allah ya riga ya busa masa rai saboda haka bari da ta yi sunansa haihuwa jinin nan da ke fita jikinta jinin biki ne والدم يعتبر نفاقا إذا أسقطت المرأة جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان ya kasance mace ta yi bari jinjirin da ta yi barinsa ɗin ga gashi nan an gama suran ta halittarsa a wannan lokaci jinin da ke fita mata ba wani jini bane illa na biki ibn usaimin yake cewa a cikin fatawal mar'atin muslima mujallar na farko shafi na uku da 304 zuwa da biyar Ƙala ahlul ilimi malamai sun ce in kharaja wa qad tabayyana fihi khalqu insani idan ta yi bari abin da ta barar ya zamanto yana da cikakken sura irin ta dan adam fa inna damaha ba'da khurujihi yu'addu nifasan wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jinin biki ne tunda dai Allah ya gama halittan jinjirin kafin a yi barinsa ta fihi salata don haka za ta daina sallah wasauma da azumi wa ya tajannabu ha zaujuha mijinta zai kaurace mata hatta tafura sai ta yi tsarki wa in kharaja wa huwa ghairu mukhallaq idan ta yi barin jinjiri cikin da ta yi barinsa ko ba a gama suran ta halittarsa ba ta yi barin jini ne kawai ko ta yi barin wata halitta ta daban da yadda ba za a ce halittar dan adam bace ba a gama halittar wannan jinjirin ba kenan fa innahu la yu'tabaru damu nifasin don haka wannan jini ba a cewa jinin biki bal huwa damu fasadin jini ne wato mara kyau kamar dai na ciwo kawai la yamna'uha min salati wala min as-siyami wala min ghairiha ta yi bari da safe jini bai dauke ba sai ta sanya pat ta yi alwala ta yi sallah wannan jini da ke fita jikinta ba jinin biki ba ne don haka bai hana ta sallah bai hana ta azumi duk da yake dama can tana da juna biyu ta samu bari ka'idar ita ce idan an kai ga suranta halittan dan adam a cikin mahaifanta kafin ta yi barinsa wannan jini da ke fita mata a al'auranta jini ne na biki idan ba a kai ga halittar wannan ɗa ba to jinin ba na biki ba ne ƙala ahlul ilmi wa aƙallu zamanin yatabayyanu fihi takhtit wahid wa yau yawma mafi ƙarancin kwanaki da ake fara suran ta halittar dan adam kwana ɗaya ne shi yasa malamai suka ɗauka daga kwanaki ɗaya idan mace ta yi bari ba sai ya kai ma kwanaki ɗari da 120 ba akwai bambanci tsakanin hukuncin jinin biki da kuma hukunci na jiyya da kuma kafara game da barin da aka yi Allah shi samu gane idan aka samu kwanaki 81 kafin mace ta yi bari wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jini ne na biki idan ya wuce haka in bai wuce ba ba jinin biki ba ne fa'ida ta takwas da hadisin nan yake karantar da mu inna minal mala'ikati man huwa muwakkalun bin nafki fil ajinna wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud yana nuna mana cewa daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya bashi aiki aikinsa shine ya tafi cikin mahaifar mace ya busa ma jinjirirai hadisin annabi muhammad ya nuna haka wa huma abidun yu'maruna wa yunhauna hadisin yana gwada mana cewa mala'iku bayan Allah ne ana umurtansu ana hana su ba sa aikata wani abu sai abin da aka umarce su shi yasa annabi ya ce wa umaru bi katbi arba'i kalimatin ana umurtan mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi arba'i kalimatin wa umaru ana umurtansa ya rubuta ashe ba da kansa yake ji ba sai dai umarni da ake ba shi ne yake ɗauka walahu man fi samawati wal ardi wa man indahu la na an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun mala'iku ba su tsaurin kai ga Allah Allah madaukaki ya ce ka suranta halittar namiji ya suranta halitta na mace da gangan Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul anbiya aya ta goma sha tara ya gaya mana haka bayyowa ina ake samun tsaurin kai sai an dawo duniya wajen dan adam banda mala'ika suratul nahl aya ta 49 walillahi yasjudu man fis sama ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya ce duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala min dabbatin kowace dabba wal mala'ika hadda mala'iku wa hum la yastakbiruna ba su girman kai ya kafu na rabbahum suna tsananin tsoron Allah mahaliccinsu min fawqihim wanda ke samansu, saman su na na ma na suna yin abin da Allah ya umarce su suna da tsananin tsoron Allah ba sa ƙari ba sa ragi wa yi umaru bi katbi arba'i kalimatin ka rubuta kalmomi guda hudu to ba zai ƙara ba kuma ba zai rage ba ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa ƙudu an wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun شداد لا يعصون الله ما amarahum ويفعلون ما يؤمرون don haka mala'iku suna ɗaukan umarni na Allah maɗaukaki su rubuta abin da Allah ya umarce su su rubuta falau qala qa'ilun mai tambaya yana iya cewa bi ayyi harfin yaktubun da wani yare suke rubutun kasan akwai yan kinibibi ce mala'ika ya shiga mahaifa yana rubuta abin da Allah ke bashi umarni wani yare ne hal yaktubuna na lughati Larabiya, arabiyya hausa da hausa suke rubutu in ba hausa ne a rubuta da larabci in jinjirin ubansa ba larabe ne malamai sun ce a su'adu an haza bid'a kama yi tambaya wani harshe ake rubutun nan bidi'a ne me yasa aka ce bidi'a saboda ba a taba samun sahabbai sun yi ba alaina an nu'mina bi annahum yaktubun amma bi ayi lugatin fala naqulu shay'an wajibi ne mu yi imani mala'iku suna rubuta abin da Allah ya musu umarni a cikin mahaifa wani harshe ya siffar takaddan wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani duk da shike an samu nafsosi da dama waɗanda suke gwada cewa ana rubutun a goshin jinjiri ana rubutun a warkan takarda, yadda hadisai suka inganta mafi dacewa ne ka bar iliminsa ga Allah tunda Allah bai sanar da mu ba da Allah yana son mu sani da ya gaya mana fa'ida ta tara wajibi ne mu yi imani da kaddara ya zo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wa yi umaru bi katbi arba'i kalimatin za a yi umarni ga mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi littafin arzikin wannan jinjiri za a ba wa mala'ikan nan umarni ya rubuta yaya arzikinsa zai kasance wani irin dukiya zai samu zai rubuta wa ajalihi shekarun da aka ɗiba masa a duniya zai rubuta wa amalihi aikin da zai yi zai rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun fa kullu shay'in maktubun wa mafrugun minhu duk wani abu da zai samu dan adam an riga an rubuta kuma an gama wajibi ne kuma kai kai imani imani da hukuncin Allah da kuma kaddara ya tabammanu arba'a maratiba yana da martaba kamar guda hudu wajibi ne ka yarda da waɗannan martabobi guda hudu gaba ɗayansu da farko al'ilmu ka yadda da cewa Allah yana da ilimi akan abin da ke halitta ala alamu man khalaqa bare ya faɗa mana a suratul insan wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ku yan adam ba ku son wani abu ya auku sai abin da Allah ya yi nufin zai auku duk inda ka kai ga son abu in Allah bai yi nufinsa ba ba za ka same shi ba inna Allah kana aliman hakima lallai Allah ya kasance masani mai hikima imani da kaddara bai cika sai ka yadda da cewa Allah masani ne akan komai sannan na biyu alkitaba wajibi ne ka yadda cewa an rubuta duk abin da aka yi nufin halitta an yi rubutunsa a cikin Allahul Mahfuz yanda ya zo a cikin suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir babu wata musiba da za ta samu wani a nan duniya bi annabraha inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wata'ala ga hadisin manzon Allah da ke sahihu muslim hadisi na 2653 inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana Allah ya kaddara kaddara duka abinda Allah ya nufi zai halicce shi sai da aka riga aka yi kaddaran da shekara dubu hamsin sannan ma aka halicci duniya ƙaddara ta riga duniya kaddara ta fi tsufa a kan duniya da shekara dubu hamsin in ji annabi Muhammad wajibi ne ka yadda da wannan mataki na uku shine al'irada ka yadda da cewa Allah yana da nufi bi ma'ana fala ya kunu shay'un fi samawati wal ardi illa bi iradatihi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce komai mun halicce shi ne da kaddara Allah ya yi nufin abin kafin abin ya auku abin bai auku haka nan ba tare da nufin Allah ba na hudu shine alkhalqu shi kansa halittan ka jingina shi ga Allah kullu ma fi samawati wal ardi makhluqun lillah duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya halicce shi a suratul furqan aya ta biyu allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi samu gane fa'ida ta goma wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud yana kawo mana ƙarshe na ɗan adam innamal a'malu bil khawatim za a rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun wannan jinjirin ɗan aljanna ne ko ku ɗan wuta na kirki ne ko na banza wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani abinda ake nufi da ashaqawa da as-sa'ada innamal a'malu bil khawatim ana ayyuka ne da yanda ƙarshen ɗan adam ya zo don haka yasa abdullahi dan mas'udu ya yi rantsuwa fa wallahi allazi la ilaha gairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi alkitabu yamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa in na inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu faya'malu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha me ake la'akari da shi yanda ƙarshen ɗan adam ya zo don haka ba farkon ba ƙarshen Allah ka kyauta ƙarshen mu hadisin yana sahihul bukhari kitabul qadar kitabul jihad kitabul magazi kitabul raqaq ka duba sahihu muslim kitabul iman hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi hadisi ne muttafaqun alai innamal a'malu bil khawati manzon Allah yace ana aiki ne kawai da karshen dan adam ba a la'akari da farkonsa duk abin da zaka yi a farko yi ta yi me ake dubawa yaya karshen ka ya zo jama'a akwai aiki a gaban mu akwai magana da ibnu daqiq yayi inda ke sharhin wannan hadisin hadisin abdullahi ɗan mas'ud hadisi na hudu na al-arba'un an a cikin sharhu an-nawawi sharhu al-arba'in an-nawawiyya da yayi yana cewa lamma kanat sabiqa mastura anna wal khatima zahira abin ya wuce ya ya babu wanda ya san shi abinda ya saura a zahiri ne kowa na ganin shi mutum ne ya faɗi ya mutu ba ku san yaya ayyukansa na baya suke ba amma dai kun san yanzu aikinsa na yanzu a ina ya mutu gashi ya mutu a gidan giya da can mutumin kwarai ne a a sharan masallaci yake ko liman ne a a mai wa'azi ne wannan duk ba ku san shi ba ko kun sani da me za ku yi aiki da ƙarshe inda ya mutu sai ku ce fasiki ne magana ta ƙare to a nan duniya kenan kuma bare wajen Allah dan adam ya yi aiki da ƙarshen ka bai dubi farko ba saboda farkon ka mastura as-sabiqa kanat mastura anna wal khatima zahira li kulli ahad wa inqilabun nas min ash-sharr ila al-khair kaseer in ka dauki hadisin abdullah dan mas'ud ka lura da shi da kyau zaka ga mutane akasari da wuya ka samu na kirki ya lalace sai dai ka samu lalatacce yagen. wannan kuma rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ce gayatin nudur da wuya a samu mutumin kwarai ya ɓaci sai dai a samu mutumin banza ya shiryu me yasa saboda a suratul ahqaf Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun duk wanda ya ce Allah shine mahaliccinsa ya kuma tsaya akan kalmar shahada matsalar ita ce al-istiqama ka yadda kai musulmi ne ka tsaya ma kalmar shahada din to idan ku ka tsaya mata Allah yana maka albishir fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan waɗannan kuma ba su bakin ciki yadda hadisin manzon Allah ya yi bayani haka ayar alkur'ani ta nuna mana ƙarshen ɗan adam ɗayan biyu ne babu uku ko dai na ƙwarai ko na banza imma shaqiyyun aw sa'idun a suratu Hudu aya ta ɗari da 105 yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi faminhum shaqiyyun wa sa'id <clears throat> fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma da amati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an gaira majzuz Allah ka sa muna cikin na kwarai fanni'a fannihaya isnatani imma shaqa'un wa imma sa'ada fa nas'aluhu subhanahu an yaj'alana min ahli sa'ada Allah yace huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa mu'min Allah shi ya halicce ku cikin akwai kafiri cikin akwai mumini a suratul tagabun ka dawo hadisin manzon Allah yana sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyiduna ali kunna fi janazatin fi baqi'il garqat wata rana muna jana'iza an yi mutuwa an je makabarta al-garqat fa atana rasulullah sai ga manzon Allah ya iso mana inda ake tonon kabari fa qa'ada manzon Allah ya zauna wa qa'adna mu ma muka zazzauna haulahu kewaye da shi wa ma'ahu mikhsaratun a hannun manzon Allah akwai wata 'yan sanda fanakasa faja'ala yankutu bi miqsaratihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama ya sunkuyar ƙasa an yi shiru annabi yana buga ƙasa da wannan sanda alamar dai mutumin da ya shiga damuwa can jimawa sayyiduna ali ya ce sun makala sai ya ce ma minkum min ahadin babu wani mutum cikinku ma min nafsin manfusatin babu wani rai da Allah maɗaukaki ya busa mata halittar rai illa wa kad kataballahu makanaha face tuntuni Allah ya riga ya rubuta makomanta min aljannati wan nar ko dai wuta ko aljanna wa illa wa kad kutibat an riga an rubuta shaqiyatan aw sa'ida na kwarai ce ko na banza tuntuni an gama inji annabi Muhammad a makabarta ana zaune kala nan take fa kala rajul wani mutum ya ce ya rasulullah ashe dai abin tuntuna an gama afala lam kusu ala kitabina wa nadaw al amal tun bai muke aiki mu kyale wancan littafin da mala'ika ya riga ya rubuta dan wuta ko dan aljanna na kware ko na banza kowa ya shagalin sa man kawai mu daina aiki manzon Allah ya ce kul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ina ku kama aiki ku. za a tafi da shi ne har ya cimma abin da aka rubuta masa dinnan annabi ya ce fa amma ahlus sa'ada na kwarai din fayuyassaruna li amali ahli sa'ada zaka ga an ba su saukin aiki na mutanen kwarai in kana neman masu sallah zaka ga su ne masu azumi su ne masu kokari duk wani aikin da ake so a samu aljanna zaka ga suna ciki to annabi ya ce Allah ya sauke musu aikin yan aljanna domin makomarsu ita ce aljanna wa amma ahli shaqawa su kuwa mutanen banza fayyassaruna li amali ahli shakawa su ma Allah zai sauwake musu aiki irin na mutanen banza shi zaka samu gidan giya shine wurin caca shine wurin masha'a kaga ya dauki siffofi na masu tafiya wuta don haka shi dan wutan akwai alamarsa alamarsa tana wajen aiki sannan annabi ya karanta ayoyin suratul layl فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى رواه البخاري ومسلم الإنسان لا يدري ماذا كتب له babu dan adam da ya san me aka rubuta lokacin da yake mahaifa walidhalika umira bis sa'i li tahsil ma yanfa'u don haka ake umurtanka ka dage ga siffan mutanen banza ga na mutanen kirki ga alamar 'yan aljanna ga ta 'yan wuta tun da baka san ina za ka ba sai ka zaɓa ka dage Allah shi samu gane ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-fawaid yayi magana mai tasiri mai ma'ana yana cewa wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa kuma haka ne an riga an rubuta dan wuta an riga an rubuta dan aljanna sai ce aljuhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi a cikin alfawaid shafi na 161 akwai jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san sunayensa ba ba su san siffofinsa ba almu'tiluna li haqa'iqiha waɗanda suke kin ba ma Allah hakkokinsa yubaghiduna Allah ila khalqihi suna sanya kin Allah a zuciyar mutane wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi su yanke hanya da ake bi a samo soyayyar Allah wa tawaddudu ilaihi bi ta'atihi min haythu la ya'lamu da yawa suna haka ne a halin jahilci zaka ji malami yana ce maka tuntuni an riga an gama duk iya sallar ka in dan wuta ne kai sai ka shiga wuta yace to kaga malami ke faɗin haka yana ganin shi ilimi ya dogara da shi bai san cewa jahilci bane wa nahnu nadhkuru min dhalika amsilatan ما يقتضى عليها فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة idan ka ce wa mutum ya daina wani aiki saboda tuni an riga an rubuta makomarsa ko dai wuta ko aljanna kana hana shi bin Allah tabaraka wa ta'ala wa in tsala zamanuha wa balagal abdu wa atabiha bi zahirihi wa batinihi a ce maka ai duk inda kai aiki da kyau matukar dai tuni an rubuta dan wuta ne wutar zaka shiga wa anna al-abda laysa siqatin wala amnin wal ummin makruhin a nuna maka cewa sallolin da kake yi babu tabbas azumin kama babu tabbas kana iya ibada sannan alahira lahira Allah ya tura ka wuta zahiri malamin da ya faɗi haka yana nuna cewa Allah azzalumi ne duk malamin da zai faɗi haka yana gwada wa mutane cewa Allah maɗaukaki azzalumi ne an yi sallah an yi azumi an yi zakka an yi kaza an yi kaza a lahira sai ya sa mutum a wuta وأن من التوحيد والمصبحة إلى الشرك والمذمار ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر ويروون في ذلك آثار صحيحة لم يفهمونها da yawa sukan ɗauko hujjoji su kafa akan haka kuma hujjojin ingantattu amma fahimtar su ce karkatacciya ina dalili ibn al-qayyim al-jawziya ce, wa kutubullahi al-munazzala kulluha wa rusuluhu kulluhum shahida bi zalika ayar alqur'ani tana nuna cewa Allah bai taba zalunci ba inna Allah la yazlimu misqala zarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah bai taba zalunci gwargwadon girman kwayan zarra da zaka yi aikin kwarai guda ɗaya Allah zai ta ninka maka ninkin ba ninki a lahira ya baka lada mai yawa ya za a ce Allah da ke da wannan siffa shine azalimi bai yiwuwa ashe kenan fahimtar hadisin ne ba su yi ba Allah ba azzalimi ne. yaya za mu fahimci wannan hadisin na manzon Allah ka koma sahihul bukhari da sahihu muslim sahihul bukhari hadisi na 4207 sahihu muslim hadisi na 112 hadisin sahal yana ba da labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wani yaƙi wal na fi ba'd magazihi faqtatalu famala kullu qaumin ila askarihim an gwabza yaƙi a wannan yakin annabi ya halatta bayan an gwabza kowane sashi ya koma inda ya yi sansani <clears throat> musulmai suka dawo sansaninsu wafil musulmi na rajulun la ya da'u minal mushriki na shazatan wala fadda illa taba'aha fa darabaha bi sayfihi akwai wani jarumi cikin musulmai wanda ya fafata a wannan yakin abin gwaninta har hirarsa ake kai wanda yayi kokari duk inda kafiri ya kai ga ƙoƙari a yakin to wannan sahabin sai ya bi shi ya kashe yana da kokari wajen yaki aka zo ana hira gaban annabi ya rasulullah ma ajiza ahadun ma ajiza a fulani babu wanda ya gwabza ya gamsar a wannan kara wanda muka yi da arna irin wani ana jira mai annabi zai ce sai ya ce innahu min ahlin nar annan mutum dan wuta ne Sahabai suka tashi to ayyuna min ahlil janna in kana hada min ahlin nar to in wannan dan wuta ne to wai zai tafi aljanna ku duba abin da yayi a filin yakin nan amma ga abin da annabi ya faɗa wai dan wuta ne to wa zai tafi aljanna cikin mu wallahi sahabbai suke cewa mutane da yawa sun kusa ridda saboda wannan kalmar ta manzon Allah mutumin ya gwabza yaki yayi abin gwaninta sai ga annabi ke cewa yana cikin yan wuta faqala rajulun min alqaumi wani daga cikin sahabbai yace ni kuwa la attabi annahu sai na bi wannan mutum duk inda ya shiga zan bi shi tunda annabi ya ce dan wuta ne akwai sirrinsa da mu bamu sani ba saboda kai dan adam zahiri ka sani baka san sirri ba fa idza asra'a wa abta'a sahabin yace in yayi gudu in bi shi in ya labe in bi shi in yayi sai in rage tafiya kuntu ma'ahu hatta kharaja hatta juriha aka je masa rauni a wannan yakin lokacin da ya koma aka koma sansani fasta ajalal mauta fa wada'a lisaba sayfihi bil ardi ina lekensa a inda bukkansa yake ya ɗauki takobinsa ya kafa ta a ƙasa tsininta ya dawo saitin zuciyarsa wa zubabuhu baina sadayhi thumma tahamala alaihi sannan sai ya faɗi akan takobin sai ta huda shi faqatala nasahu ya kashe kansa babu wanda ya san dalili mutumin nan ya rugo a guje ila nabi yana zuwa ya samu annabi ya ce masa ya rasulallah ashadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne annabi ce lafiya na shaida kai manzon Allah ne ana ce to bani labari me ya faru annabi ma san dalili ba mashi Allah madaukaki ya nuna masa gaskiyar maganar manzon Allah fa annabi ya bashi labari innar rajula alladhi ta anifa min ahli nar ai mutumin da kace a ɗazu din nan dan wuta ne faqad qatala nafsahu yanzu da ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina bilal yace gani yace to tashi ka duk inda sansanin nan yake ka gaya wa musulmai su ji da kyau yaƙi daban aljanna daban innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai da ya miƙa kansa ga Allah amma don kayi yaƙi zuciyarka Allah ɗaya ya santa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil janna fi ma yabdu lin nasi wa innahu lamin ahli nar a wannan riwaya annabi da kansa yake cewa sau da yawa kakan ga mutum yana aiki irin na 'yan aljanna sai annabi yake fi ma yabdu lin nasi nan ne yake fassara riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud a idon mutane wannan mutum aikinsa irin na 'yan aljanna ne wa innahu hula min ahlin na alhali a haƙiƙanin gaskiya a ɓoye a zuciyarsa don wuta ne wa ya amalu bi amali ahlin za zaka ga mutum yana aiki irin na 'yan wuta fi ma yabdu lin nasi a inda ya bayyana ga mutane wa huwa min ahalin jannati alhali kuma dan aljanna ne shine ibnul qayyim ya dauko wannan hadisin na manzon Allah cewa amma man ya amalu bi amali ahlil janna haqiqa maganar ita ce wanda kaga yana aiki irin na 'yan aljanna hakikatan zahirinsa ya zama zuciyarsa ma hakikatan haka take ba zai taba shiga wuta ba ba da shi ake magana ba wallahu ta'ala a'adalu wa akramu wa arhamu min an yakhzilahu fi nihayati amrihi ba zai taba yiwuwa zahirinka da baɗininka su zama gaskiya sannan a ƙarshen al'amarinka Allah ya kunyata ka ba yadda Allah ya faɗa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha masu imani Allah yana tabbatar da maganar su tun daga duniya har zuwa kiyama amma a zalimai fa Allah yana batar da basirar su lokacin mutuwa mutum yayi kokarin kalmar shahada ya kasa a zo masa tambaya cikin kabarinsa ya kasa alhali a duniya yana cikin malamai masu wa'azi Allah shi mana kariya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين يبشرهم يبشر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين كتب آيوين القرآن سورة إبراهيم سورة الأنكبوت سورة يوسف سورة آل إمران يا ذا أتي الله تبارك وتعالى شيني وند زي ظالم شباوة ashe kenan kai ne baka fahimci hadisin Abdullahi dan Mas'udu ba ibn al-qayyim al-jawziya yace wa amma kaunur rajul ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab da aka ce zaka ga mutum yana aiki irin na yan aljanna ba abin da ya rage masa sai zira'i guda da yawa suna fassarawa bainahu wa bainaha sai suke tsakanin shi da aljanna wannan kuskure ne la لما كان العمل يعمله بآخره وخاتمته لم يصبر حتى هذا العامل على عمله بمعنى حتى يتم له بل كان فيه آفة كامنة ونقطة خذل بها في آخر أمره أبين من زن الله يكي نفي ينا تسلى ينا أزمي ينا زكاة با أبين ديرجي سيشغى الجنة sai Allah ya tona asirinsa zuciyarsa da take ɓoye da kafirci da munafinci da shirka da zalunci sai Allah ya fito da shi fa yasbiqu alaihi alkitab dama abin da aka rubuta ka ta munafikai ce an riga an rubuta zahirin ka ba daidai yake da baɗini ba domin sai ka ɗauko wacce riwaya da take sahihu muslim da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ke muttafaqun alai wannan riwaya annabi yace lam yabqa bainahu wa bainaha illa zira'un wacce kuma annabi yace fima yabdu lin nas ka hada gida biyu a ido a zahiri idanun mutane wannan dan aljanna ne amma a boye fa dan mutane saboda tuntuni Allah ya rubuta dan wuta ne kuma zuciyarsa na yan wuta ne amma sai rayuwa irin ta munafikai ayyukansa yana nunawa na mutanen kwarai ne Allah shi mu gane karatun yana da yawa lokaci kuma ya ja mu dakata haka Allah shi ba mu lada abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko ciki ba tare da ta yi aure ba sannan ta zubar da cikin bayan ya kai wata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai yaron yana da magada ita uwar ai musulunci ya ce uba da ya haifi ɗa ta hanyar zina shine musulunci bai yadda a samu gado tsakaninsu da wannan ɗan ba amma banda uwar ita uwa tana gadon ɗan da ta haifa ta hanyar zina ɗan yana gadon ta amma abin da aka ce shine ta zubar da cikin wa zai yi gado to da ɗan ya girma sai ya mutu wa zai gaje shi shi zai baka amsa can don haka kenan akwai magadansa tunda tana da uba tana da uwa tana da yayu tana da kannai su za su yi gado banda ita wannan ko yace diya direba da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutumin mutum sai shi ma ya mutu to sai a lahira Allah ya hukunci tsakaninsa da wancan da ya kashe tunda duk sun mutu ko abinda sayyidina Ali ya faɗa kenan lokacin da Abdurrahman bin Maljam ya soke shi da ya sare shi ya soke shi da takobi yake cewa idan na mutu ku kashe shi in mun haɗu gaban Allah sai mai hukunci in ji dalilin da yasa ya kashe ni tunda wannan ya kashe wancan duk sun mutu kenan hukuncin yana wajen babban alkali shine Allah tabaraka wa ta'ala game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai tambayi wani malami ya ce tunda an kai mutumin asibiti bai mutu ba sai daga baya ya mutu kenan ko sai a asibiti ya mutu to me da bai rubuta tambayan ba amma dai ina fahimtar yana nuna cewa ba take aka mutu ba dama ba a ce sai a take ba aka ce sababi in dai sababin bugewanka ne ya mutu sai ka biya diya da kafara don haka za a jira ko bayan shekara goma ne ya mutu wannan diya tana kanka da kafara saboda dalilin bugunka ne ya mutu ina hukuncin matan da matan da mazan su ke ba su magun ah, maganganu ko mene magunguna da sunan antibiotic ko blood tonic alhali kuma na zub da ciki ne kafin hakan ya bayyana a gare su su matan to sun yi haram wanda duk ya ba da maganin zub da ciki ya yi haram kuma idan cikin ya zuba shi ya zubar yar uwata na taba ba ta taimakon da ta ce cikinta na ciwo na ba ta har dubu goma daga baya sai ta ce ciki ta cire to ya zan yi Allah bai kama mutum da abin da ya yi a halin rashin sani da kuskure da wanda aka tilasta shi da mantuwa in ji manzon Allah kana da lada ina son a taimaka mini da addu'a Allah ya gafarta mini kurakurai na Allah ya yaye mini cututtukan da ke damuna Allah shi yaye mana baki ɗaya mutumin da ya yi accident da mota sai mota ta kone da fasinja ɗaya shin kafara ya kama shi ah, mai tukin motan ne wato kafara din da kuma diya suna aukuwa ne akan mutumin da ya jawo sababi don haka idan aka samu aksidin kaman ah, karo akan dubi waye wanda ya jawo karon nan shine wanda diya da kafara suke kansa haka kuma da za a samu mutum yana tafiya da mota sai wani shigo gabansa bai duba hanya ba kawai sai ya faɗo hanya kai da kake da mota kai kokarin controlling ɗinta baka iya baka buge shi ya mutu babu kafara akan ka babu jiya shi ake cewa alhadar mutane da yawa an yi ta rudar da su an sa suna azumi ba dalili ba kai ka jawo ba kana tafiyar ka akan hanya kana kokarin rike motar ka ka kiyaye lafiyarta wancan kawai sai ya faɗo hanya ajali da ya kawo shi shi ake cewa haɗari menene hukuncin mai gida da ya ce matar ta zub da ciki wata biyar ya yi haram ina ga duk magana da muke akan zub da ciki mun ce haram ne ko in yace ta zub da cikin wata biyar ah, ya yi haram ko da na wata ɗaya ne mun ce sai dai in akwai dalili dalilin kuma da shari'a ta yadda da shi kamar misali ah, wanda yake da matarsa ya zamanto tana shayar da ɗa sai kuma ta samu juna biyu a irin wannan yanayi to a nan malamai sun halatta ya zub da ciki ɗin idan akwai sharuɗa kamar na farko Abin da za a sha ba zai cutar da matan ba sannan akwai amincewar ita matan da ita da shi sun yarda su cire wannan ciki saboda tana da hakki akan cikin kamar yadda shi yake da hakki akan cikin ya zama an samu amincewanta a samu amincewan shi sannan cikin bai kai adadin kwanakin da muka yi magana ana busa rai ba idan aka kai ga irin wannan hali babu laifi saboda ya cire ciki din idan hanyar cirewan kuma bai saba ka'ida ba A waɗannan abubuwa duka in an lura da su babu laifi a kai sannan kuma ana cire ciki saboda ceton ran ita uwa ɗin kamar yadda muka faɗa a baya babu laifi don mutum ya cire ciki saboda ana shayar da ɗa kuma an tabbatar wannan ɗa zai cutu idan an ci gaba da kulawa da wannan ciki ba a zub da shi ba babu makawa ita ce dai hanya kaɗai mafita ka zo fata wallar jannatu da'ima mujallar na goma sha tara shafin ɗari biyu da da biyu sai wannan kuma ya ce ina hukuncin matan da za su haihu sai su yarda oh sai su yarda yaron su gudu subhanallah subhanallah haramun ne wai sukan ce da jin kunyan duniya gara kunyan lahira yi sun bayyana manufarsu kuma kai ma bai kamata kai tambayan ba wanda ya faɗi haka musulmi ne da jin kunyar duniya gwanda ne ne gwanda ta lahira musulmi ne wanda ya faɗi haka wanda ya izgili da ayar Allah wanda ya izgili da wani hukunci na Allah yana kafurta nan take matar da ta yi ciki ba tare da aure ba sannan ta zubar da cikin baya ya kai wata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai mun riga mun yi magana magadan yaron ka tambayi magadan yaron ba za mu iya cewa ga magadansa ba ita matan ta sani za ta iya faɗa uban tana da rai uwar tana da rai tana da yayu tana da kannai wannan shi ke dikimainin masu gadon jinjiri direba da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutum Ok, to to kenan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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun duka yan adam masu aikata kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum cikin yan adam yana aikata kuskure wa khairul khata'ina tawwabun mafifici daga cikin mutane masu aikata kuskure shine wanda ya samu kansa cikin waɗanda ke yawaita tuba ga Allah madaukaki wannan hadisi babu shakka ya inganta daga manzon Allah akwai abubuwa da dama waɗanda muke fahimta game da wannan hadisin na manzon Allah da farko dai hadisin yana nuna mana cewa babu wani ɗan adam da zaka nuna shi da yatsa a wannan duniya wanda zai bugi ƙirji ya ce bayi sabon Allah babu wannan mutumin kullu bani adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan 'yan adam kowane mutum daga cikin 'yan adam yana aikata kuskure don haka babu wani mutum da za a ware wanda za a ce shi wannan mutumin baya aikata laifi baya saba ma Allah madaukaki ta yiwu kuskuren da yake aikatawa a ɓoye yake ta yiwu Allah madaukaki ya bayyana kuskurensa ta yiwu kuskuren da yake yi karami ne ta yiwu kuskuren yana da girma a wajen Allah ta yiwu zunubin da yake yi yana yin sa ne tsakaninsa da Allah maɗaukaki babu mamaki kuma a samu hakkoki ne na bayan Allah yake takawa amma kowa ka gani akwai kuskure da yake aikatawa wani Allah maɗaukaki ya ɓoye kuskurensa wani kuma Allah ya bayyana wani kuskuren ba shi da girma wani kuma kuskuren nasa yana da girma domin ko ya shafi aqida ya shafi tsakaninsa da Allah madaukaki hakika wannan darasi ne mai girma ga musulmai mu sani mu tabbata mu yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kowane ɗan adam ka gani yana aikata kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alhairi cikin masu aikata kuskure su ne waɗanda suke yawaita tuba ga Allah maɗaukaki abu na biyu da muke fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta da take tare da ɗan adam kafin ya gama maganarsa sai ya ambaci magani wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya wa manzon Allah Allah maɗaukaki ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata baiwa manzon Allah yana da hikima na dunkula magana yana da wuya annabi ya ambaci wata cuta ba tare da ya bayyana maganinta kafin ya karasa maganarsa ba manzon Allah ya ce kowane ɗan adam mai aikata kuskure ne bai yi shiru ba sai ya ce wa khairul khatta'ina tawwabun mafi alkhairi cikin masu aikata kuskure su ne mutanen da suke yawaita tuba ga Allah madaukaki idan kana so ka zamanto cikin mafi daraja daga bayin Allah kana so ka ɗauki siffa siffa ta kamala to sai ka ɗauki wannan siffa da ta bayyana a cikin hadisin manzon Allah yi ƙoƙari ka zan cikin masu yawaita tuba ga Allah maɗaukaki ka yawaita istighfari tunda manzon Allah ya faɗa kowa yana aikata kuskure ashe kenan har da kai imma kana sane da kuskuren da kake aikatawa ko kuma a samu ka jahilta ala kulli halin akwai bukatar ka zama yawan istighfari mai yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na uku da muke fahimta cikin wannan hadisin na annabi Muhammad babu wani dan adam wanda ya tsira daga wannan maganar ta manzon Allah kullu bani adam kana iya cewa hatta annabawan Allah suna aikata kuskure me yasa saboda annabi Muhammad shi ya faɗa da dai banda annabawa da manzon Allah ya ware su da annabi ya tashi maganar ya ce kullu bani adam duka ‘yan adam masu aikata kuskure ne don haka babu wani mutum wanda za a ware a ce baya aikata laifi ga Allah madaukaki, baya aikata kuskure kama daga annabawan Allah zuwa ga mabiyansu hatta annabawa suna aikata kuskure in ji in ji annabi Muhammad bambancin da ke tsakaninmu da annabawa malamai suka ce su annabawa Allah maɗaukaki yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya saboda baki ɗaya aikin annabin Allah abin koyi ne don haka za a same su sun yi kuskure da bahaushe yake cewa mutum tara ne maganar ta dace da nassin hadisin manzon Allah duk inda mutum ya kai tara ne bai cika goma ba Abin da ake nufi shine kowane ɗan adam akwai kuskuren da yake yi ma Allah maɗaukaki bambancin da ke tsakaninmu da annabawan Allah su annabawa Allah maɗaukaki bai tabbatar da kuskurensu yana gyara kurakuransu kafin masu bar duniya domin Allah ya yi umarni ga mabiyansu su yi koyi da halinsu a to ka koma ma alƙur'ani waye annabin farko ka ce min shine annabi adam me Allah ya faɗa mana a suratul a'raf جاء في قصة آدم أبي البشر وزوجه عليهما السلام أنهما بعد أن باشر السيئة ووقع في المنهي عنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي فرقو فشيني النبي آدم Allah ya ba mu labari da shi da matarsa Hawwa sun saba ma Allah madaukaki kace mun sun yi kuskure da annabi adam da Hauwa nan take suke cewa rabbana zalamna anfusana ya Allah mahaliccinmu mun cuci kawunanmu mun yi kuskure wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna in baka yi mana jin kai ba lanakunanna minal khasirin lalle hakika za mu kasance cikin masu hasara a suratul a'raf aya ta 23 ashe annabi adam annabin Allah shi kansa ya aikata kuskure kama ajabatum annabi adam ɗauko annabawa da ake kiransu ulul azmi minar rusuli annabi nuhu alaihi salam huwa awwalu rasulin wa awwalu ulil azmi ya yatabarra'u ila rabbih mustaghfiran min dhanbihi fayaqulu kaduba suratu nuhin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati ya Allah kai min gafara ya Allah ka gafarta mu iyayena wanda ya shiga wurin ibada na Allah ka yi masa gafara mumini da mumina Allah ka gafarta mana baki ɗaya idan ana maganar manyan annabawan Allah to annabi Nuhu shi ne mutum na farko da ake kawowa bi ma'ana cikin mursalai in ka dawo kan annabi Ibrahim huwa sani ulil azmi minar rusuli wa khalilillahi yabtahilu ila rabbihi duba suratu Ibrahim annabi ibrahim ke cewa rabbana gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah kai min gafara ni da iyayena ya Allah ka gafarta wa masu imani ranar da ake tsayuwa filin hisabi a suratul shu'ara aya ta 82 yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah nan shine wanda nake kwaɗayin ya gafarta min na a ranar hisabi ranar tashin kiyama inji annabi Ibrahim wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati Allah shi nake kwadayi ya gafarta min kurakuraina manzon Allah ya ce kullu bani adama khata'un kowa daga cikin yan adam duk wanda ka gani mai aikata kuskure annabi Ibrahim ya ce to Allah nake fata nake kwadayi ya gafarta min kurakuraina a ranar hisabi in ka dawo ga annabi Musa alaihi salam yastaghfiru rabbahu zambahu wa huwa qatlul qibti ma'a annahu hadasa minhu min ghairi qasdin annabi Musa ya make wani baqibti nan take wannan mutumin ya shura kiyama ya buge shi ba da nufin ya kashe shi ba sai gashi bugun da annabi Musa ya ma wannan ɗan taliki nan take zama dalilin ajalinsa Fayakulu yaqulu kama akhbara Allahu anhu fi suratil qasas qala rabbi inni tu nafsi faghfir li annabi Musa ke cewa ya Allah na cuci kaina ka gafarta min fa gafara lahu nan take Allah madaukaki ya masa gafara innahu huwal ghafurur rahim lalle fa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne ka gangaro kan annabi Isa alaihi salam yadhkurullahu anhu qawlahu fi akhir suratul maida wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi Isa ke cewa ya Allah in kayi wa kiristoci gafara to kai mabuwayi ne mai hikima amma dai ni ban taba cewa su bauta min ba ban taba cewa su bauta wa mahaifiyata ba bare kuma mu zo kan cikon annabawan Allah wa imamul mursalin wa khalilullah wa habibuhu wa imamul mursalina wa Khalilullah wa habibuhu nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dawo kan manzon Allah alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wanda tuni an gaya mana cewa Allah ya masa gafaran zunubansa na farko da na ƙarshe manzon Allah har ya bar duniya duk sa'ilin da ya yi ruku'u sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli sarki ya tabbata gare ka ya Allah ina tabbatar da godiya ta gare ka ya Allah kai min gafara manzon Allah yana neman gafaran Allah madaukaki idan ya yi ruku'u ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim ko majalisi aka kulla da annabi muhammad manzon Allah ya zauna da sahabbai an karantar da su kafin ya tashi wannan majalisi yaqtimu bi qawlihi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai. sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka ina neman gafaranka kuma ya Allah ina tuba gare ka hadisin yana cikin riwaya ta al Muslim waɗannan annabawa ga annabi Nuhu ga annabi Ibrahim ga annabi Musa ga annabi Isa ga annabi Muhammad waɗannan annabawa manya daga cikin manzannin Allah suna neman gafaran Allah maɗaukaki wa gairuhum min ikhwanihim min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in kanu li rabbihim mustaghfirin annabi nuhu zaka taras yana neman gafaran Allah madaukaki annabi ibrahim yana neman gafaran Allah madaukaki annabi musa alaihi salam yana neman gafaran Allah madaukaki annabi isa annabi muhammad walahu da'ina wa li rahmatihi rajina tsawon rayuwarsu suna roƙon Allah madaukaki tsawon rayuwarsu suna faɗayin su samu rahamar Allah madaukaki wa minhu kha'ifina sannan suna cike da tsoron Allah annabi muhammad yake cewa ana a'lamukum bi rabbikum na fi ku sanin allah ku. kuma na fi ku tsoronsa don haka annabawa sun fi dukkan mutane tsoron allah madaukaki shi yasa suka fi mutane yawan bautan allah in ka ɗauko maganar annabi dawuda a suratu sad aya ta 24 nan ma zaka tarar allah ya ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana annabi Suleiman dan annabi dawuda بعده يناجي ربه مستغفرا طامئا